بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau za mu ci gaba da karatunmu na littafin riyadu salihin ɗin kalami sayyidil mursalin wanda al'imam abu zakariya ya haya bin sharafin nawawi a dimishiki ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun shiga babin da yake magana dangane da tausaya wa maraya da 'ya'ya mata da raunana daga cikin mutane kamar miskinai da waɗanda ba su da hannu da shuni da kuma kyautatawa zuwa ga waɗannan bayan Allah domin neman yaddan Allah da ƙasƙantar da kai ba tare da nuna girman kai ba da mu'amala mai kyau a tsakanin mutane ko da sun fi ka ko da ka fi su mun tsaya a hadisin da aka karɓo daga abu huraira wanda manzo Allah ya kwadaitar dangane da ba da abinci ga mabukata musamman miskinai da fakirai wanda wani idan ka gan shi a rikice ko ya fita daga cikin hayyacinsa kana ba shi abinci kwano tsaye yana ci yana shan ruwa sai ga ya dawo daidai to ko da da wannan ma ka taimaka wa mutum ba sai ka ba shi abu da yawa ba kuma dole a yi haƙuri da fitinan ire-iren waɗannan mutane don wanda ba da shi ba da iya in ba ku taimaka masa ba sai ya hauka to gara a taimaka masa a fitar da shi daga cikin wannan ƙangi sai dai abin da ya fi muni shine mutanen da suka mayar da roƙo ya zama musu al'ada ko sana. kawai mutum ya ga banzanka to sai ya nema to kaga wannan ka gane shi sai ka taka shi ka harashi. sai kuma ka ɗauka ka ba da wanda ma bai roƙa ba in kaga ya fita daga cikin hayyacinsa sun musamman a yanayin yanzu ana iya gane wanda suke cikin damuwa ko daga yanayin yadda suke zirga-zirga don haka komai karancin abin da mutum zai yi ya yi domin Allah ta'ala zai ba shi lada wa an idan har ila yau daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzo Allah manzo Allah ya ce sa'i alal armala duk wanda yake hidima ga matan da ta tsufa kuma ba ta da masu kulawa da ita ana samun mata su tsufa ba su da masu kulawa da su ko ka samu yan uwansu da iyayensu da ƴaƴayensu da jikokinsu duk sun mutu ko ma ba su da ku to ire-iren waɗannan mata idan mutum ya yi hidima a dalilinsu wal miskin ko miskini na hakika ba irin miskinan zamani ba to duk wanda ya mutu wahala Allah ta'ala zai ba shi lada kalmujahidi fi sabilillah kamar wanda ya jihadi ne ya je jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah wa ahsabuhu qal yace kuma ina kyauta zaton manzo Allah ya sake karawa da cewa wa kalqa'im alladhi la yaftur kamar wanda yake tsayuwa ne cikin kowane dare ya sallan nafila baya gajiyawa to ina ganin wannan misali ma zai fi saukin ganewa gare mu tunda ban taba tsammani akwai wanda ya taba zuwa jihadi ba ko jihadin dawa ne kuwa mai yiwa sai ɗaya amma a ce a kwana ana sallah sai ka kwatanta da sallan ashen a cikin watan ramalana da sallan Hajji. idan aka fara azumin watan ramalana har a je karshe duk asham din da ake rakawai goma sha ɗin ana yi da kai in an zo ta Hajji da goman karshe duka ana yi da kai to wannan na wata ne fuke nan. balle a ce kuma duk sauran watanni goma sha biyu saboda haka in baka samu